ana ci gaba da takaddama tsakanin ministan tsaro mansur dan ali da ya zargi wasu sarakunan gargajiya da hannu a mu'amala da 'yan bindiga masu ta da kayar baya a jihar zamfara da kuma su sarakunan da suka kalubalanci ministan da ya fito karara ya bayyana sarakunan da ake zargi da dasawa da 'yan ta'addan da kuma zargin jami'an tsaro da kisan jama'ar da basu ji ba basu gani ba a yakin da suke yi da 'yan bindiga a jihar to sai dai kuma yanzu haka sarakunan sun soma fadawa tarkon 'yan ta da kayar bayan a wasu yankuna kamar jihar katsina inda har ya zuwa lokacin hada wannan rahoton magajin garin daura musa umar yake a hannun wasu 'yan bindiga da suka same shi har gidansa suka kuma yi awon gaba da shi a baya bayan nan kuma a jihar sokoto wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a garin balle shalkwatar karamar hukumar mulki ta gudu inda suka je har gidan basaraken garin mai shekaru 82 ibrahim aliyu suka yi masa kisan gilla bayan da suka kona ofishin 'yan sandan garin wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama kuma shugaban ƙungiyar rundunar adalci a jihar sokoto bashar altina isa yana ganin lamarin da ɗaure kai ainun wannan sarki na gudu an je an isko an yanke shi menene ke faruwa an kama mutane an yi magana masu iko su yi magana an sako su menene ke faruwa an je cikin gari tsakiyar cikin daura an isko magajin garin daura an ɗauke shi kamar an ɗauke cikin dubu dai to menene ke faruwa waɗanda al'amura abubuwa ne waɗanda yake nan gaba arewacin najeriya duk wanda adda gashi ga zuciya sai ya rasa kwana in ba a hatara ba. To sai dai mai sharhi akan lamuran yau da kullum da kuma sha'anin tsaro Bashir Muhammad a cida, yana ganin da akwai sako tattare da sabon salon kai farmaki ga sarakunan. Yanzu ina jin abin da ya faru a gudu ina a balle. Sai na tuna kwanakin baya da kuka yi rahoton cewa an ga wasu mutane sun zo da bindigogi da ni aka zo aka kai rahoto har rundunar 'yan sanda ta yi bincike ta ce a wayannan makiyaya ne sun saba wucewa a wurin nan. to in ka diba kila abin da ke faruwa kamar ni a nawa tunani kamar wani ɗaukar fansa ne domin waɗannan sarakunan da hukumomin da suka yi eh, tashi tsaye suka tabbatar da cewa sun faɗi bayanai akan mutane da ke yawo da irin waɗannan makama a wannan bangaren nasu kamar an zo a ɗauki wani fansa ne a kan su kan irin waɗannan bayanan da suke ba jami'an tsaro sai ka dole duk wanda ka yi ba za ka raba waɗannan abubuwan da wani tasiri da wani bayanai ne ake son a tura ba ko tsoro ake son a dasa a zukatan al'umma ba a cikin wannan ƙasar. Amma abin da ya fi ban tsoro da ban mamaki shi ne wanda gwamnati ta yi ko in kula. Domin abin da ke da ban tsoro ya kamata a ce 'yan abubuwa suna faruwa haka. ya kasance cewa akwai wasu nasori da ake iya gani ko wasu matakai masu ƙarfi da wa'a ganin hukumomi suna tsoka. Waɗannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojan Najeriya take cewa tana samun nasara a yakin da take yi da 'yan tada kayar baya a jihar ta Zamfara da kuma makwabtan jihohi. murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria